قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب yayin da mala'iku suka yi mata albishir da wannan bisharar sai ta yi mamaki ta ce yaya zan haihu alhali na girma har na yanke ƙauna daga haihuwa kuma ga mijina ya kai shekarun tsufa lalle samun haihuwa a irin wannan yanayi abin mamaki ne wanda al'ada bata gudana da faruwarsa ba.